na farko dai yana da muhimmanci a san cewa magana tsaro tsakanin najeriya da faransa da kuma yadda ya shafi makotanmu yana ɗaya daga cikin muhimman abubuwa da aka tattauna wayannan ƙasashe da ke makotaka da mu suna da kyakkyawar alaƙa tsakanin su da faransa watakila wata buƙatar tamu ma idan ba mu biyo ta kan hannun faransa ba watakila sai a samu matsala akan irin wayannan abubuwa saboda haka wannan ziyara ta ba da damar a sake jaddada bukata da najeriya take da ita cewa faransa ta ba mu goyon baya kuma ta taimaka mana wajen dangantakar mu da mu da makotanmu don mu haɗu mu yaƙi matsaloli da suke damu musamman wannan harka ta ta'addanci tana kan yaduwa a wannan sashi na sasashen sahel akwai wata gudunmawa da ita najeriya ta samu da ƙasar faransa kenan faransa dama tana ba da wata gagarumar gudunmawa don yaƙi da wannan ta'addanci. Wannan ya haɗa da girke dakaru kenan kamar yadda ta yi a wasu ƙasashe irin su Nijar da Mali? A'a wannan yarjejeniya da aka yi bata haɗa da cewa Faransa ta kawo sojoji ba amma muna da buƙata na kayan aiki harsashi motocin yaƙi jiragen yaƙi da kuma musayan bayanai na sirri ba a ce najeriya kawai za a yi wa ita kaɗai ba faransa ta ajiye kuɗi dala miliyan saba'in da biyar domin ta taimaka wa waɗannan ƙasashe na sahel don yaƙi da ta'addanci kuma ina so na bayanin cewa ba yaƙi harbe-harbe da kashe-kashe shi kaɗai zai maganin wannan matsala ba dole a dubi yanayin rayuwa ta bil'adama da suke waɗannan yanki na ga watan tsaro sai kuma waɗannan mutuwa ta zauna kenan a wannan zama da suke akwai wani gagarumin aikin ruwa da za a yi a jihar kano akwai aiki da ya shafi farfado da dazuzzuka da aka aka ci su aka rusa su a jihar ogun akwai maganar zuba jari faransa tana da kamfanoni da yawa da suke anan najeriya waɗanda suke da jari suna kasuwanci gine-gine sufuri sama da ƙasa da sauransu shugaba macron abin da yake cewa shine yanzu faransa so take ta shigo da karfinta wajen waɗannan sassa a taimaka ma tattalin arziki na najeriya ya bunƙasa a taimaka najeriya ta samu ta samu ma matasa aikin yi suna da kuma sha'awar kyakkyawar dangantaka wajen faɗaɗa al'adu dangantaka da ta shafi ɗan adam da ɗan adam harkar ilimi da kuma yau harkar nishadi na jama'a shi yasa ai kaga cikin guraren da ya zaba ma zai je gurbin gidan fela inda aka mai da shi kamar wani gurin tarihi na kaɗe-kaɗe da rere a Najeriya. To it conference ta wani fanni za amfani da wannan ziyara kenan da shugaban makarantar kawo Najeriya. Eh, shi wannan samun nasara ga yaƙi da ta'addanci da barna da ake a waɗannan yankuna namu. ai idan aka yi maganin sa ba wai mu kaɗai za mu ci moriyarsa ba idan muna zaune a nan lafiya su kansu za su ci moriyar hakan wannan zai nuna cewa watakila ba za a samu fitinanu da za su tsallake daga nan su je su ma su hana su bacci cikin kwanciyar hankali ba